من والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم الدين وبعد أعوام سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا من الله marhabin zuwa مجلس majalisin نوة رمضان watan ramadan wanda ke kulluwa kuma wato a cikin wani wata na ramadan mun sha maimaita bayani akan muhimmancin ƙara zage damtse saboda ayyuka na alkhairi saboda ita munasaba takan zo kuma ta tafi kuma ba a so mutum ya yi wasa da munasaba da Allah ya bashi ma'anan munasaba dama da opportunity da haka <clears throat> Allah ya ba mu ikon ci gaba da cin amfanin wannan munasaba kafin mu ci gaba na sanar da mu da tawagar yan uwa sunnan mu daga birnin zaria da suka ziyarci majalisar mu na tasiri a ƙarƙashin jagorin a sheik muhammadu basir daga cikin limamun ahalussunna da shugaban kungiya da izala da ke yankin hanwa da sauran tawaga da suka kawo ziyara Allah ya saka musu alkhairi la'alla a ƙarshen majalisin za mu ba shi malam Abdul Basir ya tofa mana kalma ɗaya ko biyu don mu amfana Kari kan abin da za mu in mu manta ba mun kwana a mu a suratul ma'ariji har inda muka yi muqaddima akan ta kware ƙware muqaddima to za mu ji za mu koma kan muqaddima din amma yanzu da aka saba za mu je ga tambayoyi da muke da su a hannu أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambayoyin سنة da داما dama amma yana ga za a raba su kashi biyu to mai tambayar sau da yawa na kan ga mutane suna sallah in suka zo raka a karshe sai su daɗe a sujada shin haka ya tabbata daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi mutane sukan zo sallah in suka zo da ƙarshe kamar da kace sai ka ga mutane sun daɗe kwarai da gaske wato a sallah to abinda muka sani <clears throat> Allah kuma ya kara mana sani mai amfani shine a lokacin da aka zo sujuda ta ƙarshe daga ita sai sallami sallah babu laifi mutum ya yawaita addu'a saboda ruwaya tabbatacciya wa amma fi ruku' fa sabbihullah wa amma fi sujud fa fihi fi hiddu’a fa hu kamin an istajaba lakum ku dage ma tasbihi a ruku'u amma a sujuda ku nace ma addu'a saboda Allah ya wajabta makan shi tafaddulan wa takarruman zai amsa muku to la'alla wannan ne yake sawa suke dadewa a sujuda ba sa dagowa to amma dadewar ai tana da jalli wani ma zaka iske liman ya riga ya dago shi sai ya dade to babu ne sai kai addu'a kila dalili na ai addu'a nake to amma kuma bai kamata kai dade wanda har za a ce liman da kake bi har ya tafi zuwa ga raka'a ta gaba ba sai zaman to garin ka kuma ka baro ta sunna ta al-iqtida saboda yani liman cewa aka yi an sanya liman dan ai koyi da shi fa idza kaza kaza fa idza ta zo ne muqtarina da in yayi kai ma kai dan haka a lokacin da aka ce fa idza kabbara fa kabbiru wannan fa littartib ne da kuma ta aqib to daga ciki in ya taso daga sujuda ku taso sauraka idan ya taso kai ka daɗe dalilin ka ai su da ƙarshe ake kuma ina addu'a har ya zauna har ya ƙara iya yana gab da sallama sai ka wannan ka saba ma sunnar iktida'i ba ka ya kamata ba za ka iya addu'ar ka ba tare da kuma ka kawar da ƙa'idar wato tartibi wajen koyi ba wallahu ta'ala a'lamu bihi wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce don allah malam tambaya ta shine a ƙur'ani an ce wanda ya yi sata a yanke mai hannu wacce ta yi zina ko wanda ya yi zina a jefe shi sai ya kasance nan a najeriya ba a hukunci da haka to a lahira ya hukunci zai kasance ko shakka babu allah ne ya ce wanda ya sata a yanke masa hannu كان ايتنا آية tuna ارمى بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم كاجو كنت الله Allah ya faɗa a wannan aya da muka ji aya mai lamba 38 sura mai lamba ta biyar al-ma'ida was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim azza fa hakam yani da barawo da ya ku yanke hannun su kenan tabbatar da abinda tambayar ke cewa an ce a yanke hannun barawo mazinaci kuma Allah ya faɗa a farkon sura ta 24 aya ta biyu azanat wa zani fajlidu nan magana bulala aka ce amma jifa ya mutu ya tabbata cikin hadisi Ma'iz ibn Malik a jefe mazinaci in dai musani ne ya yi aure ya san daɗin auren nan kuma ya faɗa cikin alfashin zina yurjam hatta ya mutu to tambayar ita ce ba a yi a lahira za a yi musulunci Allahu alam abinda da ya bayyana shi ne a lahira in mutum yayi abin da ya kamata a yi masa haddi ba a yi masa ba lalle yana da babbar matsala in kiyama ta tsaya sai idan Allah ya ga dama ya yafi Allah ya yafi wannan damar ta ce ai ba mai shiga tsakanin bawa da ubangiji amma zahir hukunci in yaje lahira da wannan kabira min al-kaba'ir ba a yanke masa ba to Allah ta'ala zai masa hukunci bisa ikonsa in ya gara ma kuma gafarta mai amma a hukuncin da muke da shi a yanke mu barawo hannu in yi zina kuma ya taba aure a jefe shi ya mutu in bai taba ba a masa bolala anya ba za ka dauki hankalin makwa malam ya aiki za ka dauki hankalin mu hmm, ko yawa da zai yi ka yi haƙuri sai an ƙare kayi ko mai kuka ce da akwai ɗauki hankali barakallahu fiku na'am ku gaya masa bara ɗauki ɗauki hankali yawa ya haƙuri yawa barakallahu fikum saboda gudun ɗaukar hankali kuma ga ɗauka aiki ko to a taƙaice wannan kenan <clears throat> in Allah ya kai mu lahira <laughs> ta bakin wani malami ce hmm, da ya ga shirin da arna ke ce Allah ya kai mu lahira maka ce kai malam tafiyar ai sai an shirya mata ko to mana in an je lahira waɗanda suka tafi da kaba'ira ba su tuba ba wallahi lamarin cikin mashi'ar ubangiji amma dai a duniya ga hukuncin so lalle ba a hukunci da abinda Allah ya ce a kasar mu an aje gefe to wanda ya je lahira da wannan Allah ya gada ma zai kama shi da wannan ya gada ma gafarta masa Allahu a'lam ah, wannan tambayar yana cewa mutum ne ya samu jini ya fito mashi ta dalilin rauni alhali yana azumi to me hukuncin azumin sa jini in ya fito wa mutum a dalilin ya ji ciwo ko ya karce ko maruru ya fashe da kanshi ko an matse mugunya ta fita wannan baya bata azumi sukan ce yubtil siyama ma dakhala ma kharaj wata kaida waya abin da ke shiga ke bata azumi in dai mufattir ne ba wanda ya fita ba yanzu misali in mutum yayi amai ba shi bane jawo amai din ya fita ba za ka ci azumin sa ya baci ba misali Allahu alam saboda idan jini ya fita daga jikin mutum wannan baya bata azumi kuma wannan abu ne munasib kwarai mu ƙara jaddadawa masu yawan tambaya ta yanzu malam nayi wanka na shiga ainihin baho na yi ninkaya a kogi na fesa turare na sha mai waɗannan ba su bata azumi har ma wanda aka yi masa allura saboda gusar da raɗaɗi a jikinsa wannan baya bata azumi in banda allura wadda aka dora masa abinci na'am wannan na bata azumi li'annahu mufattir a matsayin abinci ne ana kiransa at-tat'im shirwa wallahu a'lam wannan yana cewa mutum musulmi ne amma sai ya ce da a ce ni ba musulmi bane da na yo kaza to me hukuncin imanin shi to mai irin wannan magana ai bai kyauta ma kanshi ba sai ce ai shi da ba musulmi bane da yayi kaza to dai cike musulmi ne fa yace ba zan yi ba to wancan wato ainin tafridi din da ni ba musulmi bane sai mun ci ka sake wannan magana hadari ce martana ne ke irin wannan magana Allah ya maka arzikin imani ka ce da to me ka yi da eh, wasu ne da ya sha giya da ya kisan kai da ya kaza to kai musulmi ne yaya Allah zai maka sutura ta mutunci kama hararo ina ma da wannan rigar ta cire ta mutunci da ke jikira suraka wannan magana ka yi istighfari kar ka sake ba za mu ce ga wani hukunci tun da ka ce da to Allah ya sa kai ne sai ka kiyaye ka gode ma Allah kan ni'imar musulmi kansa kuma sai ka ce to alhamdulillah amani musulmi ne kar ka sake wannan magana saboda yin ana cikin imani ba a hararo wani abu akasinsa Allah tsare khair wannan yana cewa don Allah malam ko me shawarar mutum ya dinga yawaita kalmar shahada a kowane lokaci ban gane ba wato ya yi tambaya ne da turanci ya ce don Allah malam it is advisable mutum ya rinka yin kalmar shahada kowane lokaci a ah, kwarai kuwa wani mutum ya ce ya rasulallah al'amura na ɗawainiyar addini sun yawa sai ce la ya zalo lisano ka ban da zikirla auka makal karka bari harshenka ya gushe harshenka ya zamanto ɗanya-ɗanya wajen ambatan Allah kullum astaghfirullah la ilaha illallah hasbiyallah wani mulki yani harshenka ya zamanto kullum kada ya bar ambatan Allah to in ka samu wannan to gaskiya kana cikin ni'ima babba in dai harshen ka kullum ka saba mai daga kalmar shahada sai kalmar shahada salati ga annabi sai salati ga annabi da hauqala da basmala da hailala da hamdala take to abin da kake yi kenan da fata an gane ko masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata saboda ka shawara ta kenan gare mu mu lazumci ambaton Allah a kowane yanayin mu annabi ya kasance yana ambaton Allah sallallahu a kowane lokaci kuma na so ka sani ambaton Allah ba sai ka faɗa da harshe ba nan zikiri na da bangare uku kai zikiri a zuci zikiri a harshe zikiri a gaba ka in kasa ka ambaci Allah abincinka ka ambaci Allah fitowa da gida ka ambaci Allah kana dora kafa akan mota zaka yi tafiya ka ambaci Allah duk abin da za ka yi kuma ka ce sai in Allah ya ga dama ka ta kasance yadda oxygen da kake shaƙa to ambaton Allah zan kamar shine oxygen hayat in kamar ambaton Allah ba ka yi to kamar kifi ne a ruwa in ka da shi daga ruwa mutuwa zai to haka ba baya rawa idan ba zikirin Allah sai dai zikiri yadda sunna ta ce ba zikiri mubtada na bid'a ba a zo ana wani nishi ana tsalle ana faduwa wai an narke wannan wani abu ne daban manzon Allah bai karantar da shi ba sabon annabi ba san da shi ba Allah ya samu dace wannan tambayar ta karshe yake cewa dan Allah malam kai magana akan wani sahabi da yi magana a mace wato gawa dan Allah malam ina son ƙarin bayani eh, ko shakka babu akwai sahabi da yayi magana bayan ya mutu wannan sahabi al-imam al-bukhari ya faɗa cikin at-tarikh yace zaid ibnu kharijata al-khazraji al-ansari shahida badran yana baka tarihin sa kenan shahida badran kuma sannan sai yace tuwfiya zamana usmana Zamanawa wa usmana sai ce wa ta kallama ba a maut haka bukhari ya faɗa cikin littafin sa wato at-tarikh na'am wannan sahabi shine zaidu ibn kharijata muna da fitattun zaidu zaidu guda uku zaidu bin harisa wanda mahaifinsa su'uda ta je unguwa a jahiliya da shi sai aka sace shi sai aka kai shi kasuwan okaz aka sayar da shi hakimu ibn hizam ya sai shi sai kai mana na khadija tana matan manzo sa lokacin ya zauna a gidan to ba shi muke magana ba shi ne shi zaidu ibn harisa baban usama dan zaid zaidu na biyu kuma wannan zaidu na farkon shi ne wanda ƙur'ani ya ambace shi ƙarara falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha shi kadai ne Allah ya ambace Qur'ani da sunan shi clearly ya lahu fadl azim zaidu na biyu zaidu ibnu sabit masanin rabon gado afradukum zaidun wa nahika biha المذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك kenan, أهم Sabit, kuma shi ne wanda ya jagoranci tattara qur'ani zamanin na abubakar to ba shi muke magana ba zaidu na uku shine zaidu ibnu kharijata to shine point din mu shine sahabin da yayi magana bayan ya mutu jalla jalaluhu imam al-bukhari kamar da kuka ji ya faɗi wannan magana kuma sai ce qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya faɗi wa qad fi at al-mauti an ruwaito wannan magana da ya bayan ya mutu an jama'atin daga jama'a masu yawa bi Sani da sahiha da isnadodi ingantattu wallahu a'lam da fatan gane ko sauraka shine wannan sahabi hatta maganar da ainihin ma yayi yi bai haƙi sai da ɗauko magana amma abin na da tsaye ƙwarai da gaske amma abinda ake cewa ya faɗi bar ku ji ainihin isnadin ƙalal hafizu abubakar nil bai haƙi an ba'ana abu ibn abi tahir nil ambari an jaddi yahya ibn al alƙazi haddasana abu ali muhammadu ibn amru kasharmat mad sai ce an ba'ana أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب شو قبل تابعي أن زيد قد مجانا أن زيد بن خارجة الأنصارية ثم من بني الحارث ابن خزرج توفي ya rasu shi wannan zairu din dan kharija inji bai haƙi kenan ya rasu zamanin usman zaman usman ibn affan to sai ce fasujiya bi thawbihi sai aka lullube gawarsa da tufafinsa tufafin shiwa usman ɗin ko shi mamacin shi zaidu ibn kharijata aka lullube shi ثم إنهم سمعوا جلجلة fi sadrihi a yana fagawa gawa fa sai suka ringa jin kama wani gurnani na magana ya rasu an tabbatar karka ɗauka ai likita bai sa na'ura ya gano tuntun sun sanci da ya rasu amma sai suka ji kamar gurnanin magana ba irin yadda aka saba ba a ƙirjinsa ƙirjinsa sashiwa زيد ابن و حارثة لا ابن ثابت لا ابن من خارج الأنصار طيب sai suka ji wannan sun matakallam sannan sai magana sun makawal ga abin da ya ce hatta nassin magana da suka ji yana kwance a gawa ahmadu fil kitabil awwal sai tarka shi annabi ahmadu wa yake nufi so biyu annabi ahmadu lamarinsa ya tabbata haca cikin littattafan farko ya riga ya ga dahirto ya riga ya ga lahiran an nuna masa gaskiyar annabi muhammadu ƙari kan ƙarin abin da yake da shi sai ce ahmad ahmad fil kitab al-awwal zaid bin an gane ko sai ce ainihin kuma sannan ya yabi abubakar siddiq ya ce sadaka sadaka abubakar siddiq ya yi gaskiya ko ka ce sadaka sadaka fuska biyu ya yi gaskiya ko ya gaskatar a duk ɗaya ne ai a dalilin ya gaskiya ya sa gaskata ko kuwa sannan sai ce abba'ifu fi nafsihi abubakar mutumin nan wanda a karan kansa mai rauni ne amma alkawai fi la. game da tabbatar da dokar Allah mutum ne mai karfi yau ya ishe ka shaida da ya yi yaƙin ahalin rida tare da ana majin tsoro ka ji wai mutum yana kwance ya rasu yake ba da wannan testimonial testification tabbatarwa game da manzan Allah da da saddiq malam sahabai sun tafi nagari sun tafi lalatattu sun saura wasu Allah ka kiyashe mu shi yasa kamar yadda aka sani fiye da shekara goma a tasirin mu a Kaduna mukan samu lokaci mu yi bayani mun sa masa suna jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa to sai aka yi dace an yi tambaya kan wannan sahabi to ku ɗauki wannan tambayar a matsayin jelar raƙumi na yau kenan ka cika makin bayani kan wannan sahabi zaidu ibn kharija sai ce ainihin mutum ne mai gaskiya mai rauni a karan kansa amma mai karfi wajen bin Allah shi ma fil kitabil awwal sanan sai ce saddaqa saddaqa umar ibn al-khattab al qawi al-amin yana fakunci sai dai ambaci sahabban nan umar yayi gaskiya mutum mai karfi kuma amintacce domin amintacce ne akan iyar da sakon da annabi muhammadu ya bari wane ne ya ce da akwai annabi bayana lakana umar wa aka faɗa game da shi kai game da umar to zaidu bin kharija a wannan ruwaya ta albayhaqi bukhari ya faɗa kitabut tarih da isnadi kuma dakka tabbatattu an gane ko yayi wannan magana sannan sai ce shi ma fil kitab awwal sannan ce sadaqa sadaqa Usman ko sadaqa sadaqa Usman ibn Affan ala manahijihi shi ma ya tafi akan hanyar su hanyar suwa annabi da Abubakar da Umar na'am madat arba' sanawatin wa baqi sanad an gane to bayan wannan ne sai haddi zuwa ƙarshen dai ainihin wato hadisi a takeici ya yi yabo game da annabi sallama ga lafazin hadisin abin ya faɗa hadisin na da matuƙar yawa ku je ku sami ainihin wato littattafan da suke magana a kai amma hadisin da ke cewa akwai wani sahabi shi kuma ya je garin ɗebo ruwa a rijiya wani abu na shi ya faɗi garin ɗauka ba a gan shi ba ashe aljanna ya shiga sannan ya fito malamai sun ce wani hadisin hadisin ƙarya ne da tabbata ba kullum muna dilin ne da dalili da fact da hujja mulhatu burhanakum in kuntum sadiqin da aka masu tambaya musamman an ce yan uwan dalibai mata a gida ko kuma anan ne ala kulli halin wannan sahabi shine zaidu ibnu kharija kulura ba zaidu ibnu sabit ba ba kuma zaidu ibnu harisa ba to baya ga wannan ma ai sahabin da shi kuma ya wasiya bayan ya mutu a tsabari shi kuma ya kawo wannan ba zan ba ku amsa ba ku je ku nemo amsa ku kawo amsa gobe wanda ya yi magana bayan ya mutu da ya kunji to wanne ne shi kuma a fagen yaƙi an kashe shi yana gawa ya yi wasiya kuma wasiya wallahi ta yi aiki wane ne wannan ku je ku binciko in Allah kai gobe a majalisun tafsiri Allah ya samu dace tambayoyin sun kare ko akwai saura to shi kenan wannan mu kenan za mu je ga ainihin a tafsiri kamar da muka ɗauko ɗazin Allah ya samu dace ina za mu tashi maram malam aya ta nawa to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا للشوى تدعون الأدبر وتولى وجمع wannan sura dai ita ce suratul ma'arij kamar da bayani ya gabata kuma mun ambaci lambata da adadin hatta kalmomi da haruffan da ke cikin wannan sura in ba ta ba a tafsirin da ainihin ya gabata kuma na yi bayanin ita kanta kalmar sa'ala fa’ilu bi azabin waƙi a baya a tabari na cewa wasu sun karanta da sa'ala fa’ilu kamar da shi ma'alarar ma haka ya karanta mana a farko in bukumanta ba a tasirin mu da ya gabata sa'ala fa’ilu an gane ko amma ya ce mafi shaharar riwaya ita ce ne sa'ala fa'ilun bi azabin waƙi ya kuma yi bayanin wato fuskokin da ya sa aka karanta ka idan ka ce sala ce ai sa'ilun suna ne na kwazazzabo ko ka ce na ainihin tafki a Shi ne sa'ilu mutanen madina haka suka karanta sala sa'ilun ai wannan tafki mai cike da azaba ya kwaranya da azaba akan kafirai dalilin faɗin salasa ilin kenan amma mutanen basra da mutanen kofa sun karanta da sa'ala a matsayin fi'ili mahamuzi kuma hamza a tsakiya wanda a tsabari ke cewa wannan kuma ita ce ainihin kira'a mafi ne mafi shahara sa'ala fa'ilun bi azabin waƙe sannan mun yi bayani wanda ya wannan tambaya a sauko masa da azaba wane ne annazir ibn al-haris kuma mun bayani cewa adadin ayoyinta 44 ne tana da kalmomi mun ce nawa 217 sa'al kalma ce sa'ilun kalma ce tana da harufa mun ce 947 kuma ainihin makiya ce bai sannan mu ba da tarihin shi kansa wannan kafiri annadir ibn al-haris abu mamaki kuma sai Allah ya bashi da mumini annubair ibn al-nadir kenan muka ce Allah na fitar da raye daga matacce matacce daga mai rai duk wannan ya riga ya gabata to bayan an gaya mana shi wannan da ya tambaya azaba ta zo masa to an mun ji irin azabar da Allah ta'ala zai masa to sai Allah ta'ala ke cewa kalla innaha lava kalla a'aha ku tsaya innaha ita fa wannan wuta da za a jefa kafirai lava ce lava suka ce ɗaya daga cikin wato darakat na jahannama ne sun ce inna linnari darakat wa inna liljannati darajat wuta tana da darakat wato kwazazzabai ƙofofi guda nawa bakwai don ya ce la hasabatu abwabin likulli babin minhum juz'un ne maksum a cikin sura ta goma sha shida to daga cikin darakat akwai jahannama a'udhu akwai sa'ir akwai jahim akwai hutama akwai hawiya akwai lava akwai kuma me sakara to lava Allah ya ce ita ce wutar da za a jefa su yana daga cikin ɗabi'ar wannan wuta Allah ya ce mai tad'u man adbara wa tawalla nazza'atan lishawa ko na za'atun lishawa mai ainihin ɓaɓɓako fatar fuska ne na za'a mai tsananin aikatawa daga na za'a yanzu na za'a aikatar tulfi'i mai yawan tuwale da ɓaɓɓako fuska ko kuma ka ce fatar fuska ce sannan Allah ta'ala ce mai تدعو adbara wa وتولى تدعو kiran duk wanda كان ya juya baya wa يجو ya وتولى يكودكي ma'ana man adbara an ayatullahi lahi rabbil alamin wanda ya bin abinda Allah ta'ala ya ce shi ne a shek nasar sa'adi ke cewa ta du'u ai ila nafsiha tana kiran kafirai ku zo ku shiga cikina dolanku kamar tana mika musu goron gayyata ne irin na kaskantarwa da wulakantarwa wa take kira man adbara ai adbara an ittiba'il haqq wanda ya da kai gabarin bin gaskiya Ne ke jawo kin gaskiya ne akwai abubuwa kamar guda goma muna kiransu as-sawarifu an haqq to ba mahallin yin lacca akan su bane amma akwai factors kamar guda goma da ke hana mutane din gaske a gurguje kaga akwai jahilci na biyu akwai taklidul aba wajen na aba na umma wa ina ala tharihim to akwai wannan akwai alhawa son zuciya akwai alhasad hasada mini da an fusi akwai girman kai akwai to waye shi waye shi na rena shi yaushe fara karatu ya za a ce gaskiya a hannun suwa ne dan talakawa ta wani al'ada kafirai ce ai Inda gaske ce ina ranka da wanda ya faɗa daga ciki akwai ruduwa da zaƙin bakin mai zaƙin baki ma'ana son gaya muku dukkan su bane amma akwai as-sawariful ashra anil haqq ta ilin sai magana akai an samu shida sauran sa biyo baya akan rasulullah saboda haka kenan wanda ainihin tad'u man adbara wa tawalla tana kiran wanda adbara daga adbara yudbiru ina masdarin idbara af'ala yuf'ilu if'ala wa tawalla kuma ya da kai gabarin bin gaskiya na'am وجمع فأوعى وجمع الأموال بعضها فوق بعض ya kuma tara dukiya kaga tara dukiya a karan kanta dukiya ai ba laifi bane amma tara dukiya ya ki halal ya ki haram matsala ta farko sannan na biyu a kuma yaki addinin Allah da dukiyar matsala ta biyu sannan na uku a ƙiciyar da dukiyar ga mabukata ko da dai ba lada kama a bayar ma tun talakawa ne da aka daidai ko aka sace alal misali matsala ta uku sannan kuma a yi tunanin kamar ba za a mutu ba to irin waɗannan ne Allah ta'ala ya ambata mana daga cikin dalilin shiga su wuta da kaza da kaza daga ciki wa jama'a ya tara dukiya sannan kuma me fa au'a ya taskantar ya sa cikin wi'a ya tara dukiya ya sa cikin jaka ya zoge baya ciyarwa kenan ba sai an tara dukiya da haram ba ko da dukiyar min kasbin halalin ne amma ya hana to shine fa'au kenan ya tara dukiya sannan kuma ainihin ya taskantar ya hana na'am innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a saboda me ci gaba na'am Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an shi mutum manan ya ce wa hadhal wasfu lil insani min haythu huwa wasfun wasfu tabi'atihi cewa shi mutum Allah da yayi shi ne yake baka bayanin mutum kuma wa ya fi Allah sanin halittarsa sai ce innal insana mutum a bisa ɗabi'arsa a bisa nature ɗinsa an halice shi ne halu mai raki ko ka ce mai ciwon kwaɗayi shi ne hala wannan ɗabi'ar mutum ne ai annahu halu' sai fassara ma'anan halu' a aya ta gaba ce mai idza massahu sharru jazua ko idan ainihin sharri ya shafi mutum sai ka iske jazua mai tsananin raki to wayo Allah wannan rashin lafiya ko za mu tashi dai Allah ba musu to ga mu nan dai ya shekara arba'in lafiyar salau kila ko ciwon kai bai taɓa yi ba amma ɗan jifa masa kakkare ya shi mutane da ihu tawakkali babu tasbihi babu hasbi Allah babu ya shekara fiye da bakwai bai taba kirga faduwa a kasuwanci ba ai an ce yatsar da ke kirga riba wata za ta kirga mai faduwa ko fakon hasara to hasarar ta zo sai shi kowa da kururuwa mu dai kasuwa yanzu dai fa da hali yayi da can wani halin ta yi ita kasuwa to wannan shi ɗabi'ar mutum to kuma idan ka kalle mu yawanci haka muke galibin mutum amma ai Allah ya togaci yace banda kaza da kaza da kaza da kaza an gane ko innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a in ya samu alkhairi manu'a alkhairi anan na nufin menene almal alkhairi kan zo a qur'ani ana nufin abubuwa nawa na'am ko dai karfi ko ya ayar karfi na'am ehen madalla ku ne kuka fi alkhairi ko kuma in suka riga suka gabata na biyu alkhairi kan zo a matsayin mai na'am dukiya dukiya ina Allah faɗon da magana wa innahu li hubbil khairi in taraka khairan mal alkhairi kuma kan za qur'ani ana nufin ne aikin kirki ko khairan yara sharran yara tunan sai Allah ta'ala ya ce ne wato shi mutum in sharri ya same shi jazu'a amma idza masahu alkhairu kuma me manu'a mai rowa mai taskace kuɗi ya ƙi bayarwa idan ya gamu da alkhairi amma sai Allah ta baraka wa ta'ala ya togaci ya ce ne illal musallin wannan wani irin istisna'i ne muttasil kuma mun kafa na'am na'am ya ba ku ba da amsa sosai yankakke ne ko ko dai ne ya ake zama haɗaɗɗe Allah ta'ala ce sai dai masu sallah su ne ba su da wancan halin kina an ke su gaba da su ne illal musalli face masu sallah amma masu sallan ma sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata su yace me alladhina waɗanda suke akan sallar tasu da'imuna suna masu dawwama ne malam yace ay muna alaiha fi awqatiha bi shurutiha wa mukammilatiha wa laysu kama la kenan sai dai waɗanda suke kan sallah suna wama a sallar waɗanda akan sallar su sun tsare ta da haƙoƙinta da ƙa'idodinta wanda duke sallah misali bai san farillar sallah ba bai san sharuɗanta ba to baya cikin waɗanda Allah ya togace su ya kauda su daga wannan zargin arabtum na'am sune في kuma fi مألوم سورة cikin dukiyoyinsu haƙƙun ma'alum kaga haƙƙun sai nakara akwai wani haƙƙi haƙƙi da suke fitarwa su bayar kuma haƙƙin nan sananne ne haƙƙin nan iri ko dai haƙƙi na zakka da Allah ta'ala ce a fitar ko kuma haƙƙi na sadaka wadda take ta nafila almuhim ba sa rowar ba da haƙƙin da Allah ta'ala ya ajiye dangane da ainihin dukiyoyi na'am suna ba da waɗannan haƙoƙi lissa'ili wa huwa almiskin allazi la yas'alu an-nas fayutu an gane ko wal maharum da kuma wanda ma ya kame kai baya iya tambaya din shine miskin suna ba da zakka ga wanda ya roƙa shi roƙo ya halatta a shari'ar musulunci ya halatta ka cewa ne ba ni in akwai haja wani mutum ya ce ya rasulallah na ɗauki alkawarin bawa ne agaji ya gusar da garari na rayuwa ni kuma na gamu da ja'iha annoba na kasa yace ya halatta ka je ka yi roƙo a baka dan ka taushe wancan bukata ko mutum ya gamu da annoba a rayuwa wata musiba yana neman agaji da taimako amma ka mai da roƙo sana'arka kamar da tambayar mutane miƙa hannu a baka wannan ƙasƙantar da matsayi ne Sai sa kullum muna magana dole ne al'ummar mu ta tashi ta nemi na kai ta nisanci bara da tumasanci da kwaɗayi abin bakin ciki ne a mayar da bara kamar wani baje ne namu mu musulmin wannan yanki har ana ganin ƙa'ida ne wanda haka ɗin kan kai ga wulakanta yara kaga yara zarata waɗanda jari ne ga al'umma amma zuciyar an kashe musu ita a dalilin tambaya har in kana jin lafazan da suke yi a lokacin bara sai ka zuda hawaye samun naku shi ne namu wannan wulakanci ne sai na tsaya ka samu in samu ne? kuma sa faɗin wannan ne? samun naku Shi ne namu kenan in muka samu ba ba za mu samu ba tun daga lokacin aka fara karya ma yara irbi aka zubar musu da mutuncinsu misali Allah ba ku mu mu samu wannan ne ma nan ba wani ai sun Allah bai ba ku wafa na ɗauka Allahn da za ka roƙa zai roƙa ya baka shi zai bani kuma ya ce wasu Allah min fablihi. ku roƙi Allah daga falalarsa ya kai mai bara Allah da ce ku roƙa wanda yake miloniya ne ko septiloniya kowace irin niya niya ce da za ka roƙe shi kai ma ce ka roƙe shi an gane har ka iske wani yana ganin baran nan ba ita ce da daɗewa an taɓa samun wallahi wani kuturan da wasu suka yi suka yi masa ta'addanci suka kashe shi da suka binciki aljihunsa karka su ga tarin kudi wannan kuma labari ne ya zo mana ingantacce a ɗaya daga cikin garuruwanmu makaho ne da ɗan jagoransa suna tafiya me ya faru sai ya zamanto shi wannan makahon ɗan jagoran suka je gun wani mai mota bus kiyakiya. suna roƙonsa ya ba su sai shi ɗan jagoran ya ce ai wane ne fa a shi wani nan direban motar ta makahon ce bus ɗin aka yake gaya masa Wani ne fa shi ne ta muje gaba da suka wuce Allahu akbar menene wannan mutuwar zuci tumasanci roƙo bara amma taimake ni da rancen kaza ai rancen ce ka bani in zai yi ka bani in ba zai yi ba ka ce ba zai ba kar kuma ka je ka yada ni ka tsara mutunci taimaka ma addini muna bukatar kaza ka bayar ba ka dinga shirri ainihin ya zo tambaye ni ka samu ke daukan nauyin kaza kaza kaza kaza kaza la tubtilu sadaqatikum bil manni za ka bayar ka bar, za ka baka jawo ke kai shi amma almuhim roƙo to ina zuwa matakka ta ce mai gida ba ni kuɗi in sa kati roƙo ne me sa. ka sa kati dole ne matakka ce mai gida ba ni in sa kati bai da muni ko shaka babu saboda tafkira asirin mai daki ce kuma ai tambayar ta iri biyu ne ba mu kuɗi mu sai albasa ha wannan awwalu ma yajibu ne ayakan kai kamar ka <laughs> amma in sa kati in sai kaza kaza makalin sarus in dai mustalzim ne abu da ya zama dole a nuna mana muhimmancin abin ka Allah ta'ala yana yabon waɗannan bayi ya ce sai dai masu sallah su ba sa cikin wannan kaskanci masu sallah masu sifa kaza kaza daga cikin sifofinsu akwai haƙƙi sananne da suke fitarwa su bayar daga dukiyoyinsu suna ba a fa'il wal maharu sai kuma Allah ta'ala ce ne wallazina kuma su ne waɗanda yusaddiquna bi yawmiddin suke gaskata ranar addini menene yawmuddin qur'ani yakan ambaci addini kuma amanoni kamar guda uku addin kan zo a qur'ani ana nufin tashin kiyama haka ne kamar nan maliki yawmuddin wa inna ad-dina lawaqi ay kiyama yake nufi addini عرفتم nan da ya ce saddiko na biyomiddin me yake nufi tashin kiyama azza kalmar addin kuma kan zo amma tana nufin musulunci ina misali inna dina inda Allahil islam addin islam addin kan zo amma tana nufin shirka irin ta kafirai don ya ce lakum dinukum wale din addini kan zo a ƙur'ani amma ana nufin harkoki irin yau da kullum wa fi dinihim ma kanu an gane ko ala kulli hal to amma anan da yace wallazina yusaddiquna bi biyomiddin waɗanda suke gaskata rantashin alkiyama a shi addin bi ma'ana yawmal jaza yawmal hisab aya ta gaba Allah ta'ala ce ne والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كوني وطن من عذاب ربهم مشفقون من أنا من متكي فائدة ترواني waɗanda daga azabar ubangijinsu mushfiquna su masu jin tsoro ne ash-shafaq tsoro al-muqtarin bi hubbillahi rabbil alamin a gane ba khaifun ba alkhawf na iya zuwa babu ainihin wata alama ta gazo a jikin mutum amma wanda ke da shafaka yana tsoro da shi da khashiya da aka suka ce alkhashiyatu tsoron Allah wanda ya hadu da ilimi dan yace innama yakhsha Allah min ibadihi ulama kenan alkhashiya daraja ce sama da alkhawf arabtum kuma almushfiq wanda tsoron Allah ya hadu da makarkata yana tunanin azaba ta ubangiji misali to sai Allah ta'ala ya ce waɗanda dangane da azabar ubangiji mushfiquna wato suna matukar jin tsoro Allah ka sanya mu cikin su sai ce ne inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azabar ubangijin su ghayru ma'mun wallahi ba wanda za a hankali ya kwanta a ce ba komai bane shine ghairu ma'mun قال الإمام ناصر السعدي رحمة الله عليه هو العذاب azabar da ake jin tsoronta ake kuma yin kaffa-kaffa kaga nan ya ambaci sifofi na waɗanda ba za su shiga cikin wancan bala'in ba su ne masu kaza da kaza da kaza ya joro to ba iyakan su ba kenan sifofi ya kuma sake cewa me wallazina hum li furujihim hafizun su ne wadanda li furujihim hafizun dangane da farjojin su furuj jam'i ne na farj farji kuma lafazi ne mushtarak tsakanin maza da mata tsaraicin namiji ana kiransa farji na mace ma ana masannin kiransa to su ne waɗanda dangane da farjinsu suna kiyayewa malam ke cewa fala ya ta'una biya mawti'an muharraman min zina aw liwat aw wat'in fi dubr a'udhu billah aw hayd wa nahwi dhalik haka malam ya ambata rahmatullahi alayhi nasr sa'adi cikin zalisa waɗanda suke tsara farjinsu gabarin zina ba sa yin ainihin taki ko tako jima'i kenan an gane ko in ba haushe cewa ne ya taki matarsa kalmar taki aiki na ya ce yana nufin jima'i kenan kwanciya irin ta aure to su waɗanda ba sa cikin wancan musiba daga cikin sifofinsu suna tsara farjojinsu ba sa yin tako wanda yake haramtacce to sai fassara taku haramta ce kamar zina kamar kuma liwat a'udhu billah waɗanda suke kiran wannan mummunan aiki da suna lutu to sun yi kuskure shi aikin ba a kiran salo la lut sunan annabi ne cikin annabawan Allah mummunan aikin ana kiransa alliwa waɗanda masu yi jefe su ake a turo su daga kan ƙololuwan dutse a bi su da duwatsu hasuwa laka a kaskance tun da laifi ne da a dalilinsa Allah ya sa aka cicciɓi ƙasa ko garinsu gaba ɗaya aka kifar suna wal mutafikatu bil mai bil khafi'a to suna tsara farjinsu ba sa zina ba sa liwatsi ba sa kuma taku a dubura ko da matansu ne a uzubillah ko kuma taku fi haizin a cikin jinin haila kawo mana ayar da Allah ta'ala ce a nisanci mata a haila a ramma يسألونك عن المخيز قل هو أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيز ولا تقربوهن حتى يطهرن الله يتي يسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء الله na وصنا suna جميل أين هيلا ka gaya musu haila kazanta ne to ku nisanci mataye filmahidi hatta ya tahur kalmar hatta mai take fa'idantarwa alghaya hatta mai ya tahurna kuma sukan ce idan <laughs> fi'ili mubari'i bayan hatta in ya zo in dina da istiqbali da fi'ilin da ya gabace shi to fata ake masa in ba haka ba sai hatta ta zo kuma ta yi rufa hatta ya ƙulu rasulu ba an faɗa baya ba saboda wani istiqbali saboda zunzuri ta riga ta zo fi'ili madi ne to Allah na cewa a dalilin wannan ayar suna tambayar game da jinin haila ko nisanci yi kada ku sun su sai sun yi tsarki to kenan mace mutum ya kwanta da mace a cikin jinin haila sabon Allah ne haram wala ya yajuz abadan to da haka Allah sai ya ba musu su ne waɗanda suke kare farjojinsu ga barin zina in kaga sun yi jima'i to Allah ya istisna'i ban sani ba inda sauran lokaci to shikenan ci gaba illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin in kaga sun biya bukata irin ta sha'awa ta farjojinsu to matayensu ne ko mawashi kan ce mataye yakan ce mata mataye mateku matattaki ne kuma da ma'anarsa a hausa mu ma'ai muna da tsigatu mun ta haljumu kwarai a hausa karka ce matattaki lalala wannan kwaba ne karka ce mateku an gane babu laifi ka ce matansu ko matayensu ai kasa kasan mubalaga ne a nan misali arabtum ka sai in matayensu ne au suka ce littan wi'i ko kuma abinda da hannayen damunsu suka mallaka su ne kwarori kenan ko da kuyangi to fa innahum ghairu malumin su irin waɗannan mazaje ko matayen ba waɗanda za a zarge su ba ne wajen kwanciya da su fil mahallin lafi wa mahallin har an gane ko don ya ce fatuhunna min haifu amarakumullah ku zai kewa matayenku ta wurin da ya umarce ku a shakon da bai umarce ku ba to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ainihin kange gabarin zargi sai ce ne فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya nemi biyan bukatar farji da jima'i wara a zalika koma bayan wancananka koma bayan wancananka ma'ana ba ta hanyar aure ba ko ta kuyanga kwarkwara a lokacin da ƙwarƙwara ma ke fada dalili da wata an gane ko to wanda ya haka to fa’ula’ika ai ula’ikal ulaika na bi dhukira min ta’addin hudud humul adun to ne yan ta'adda domin al'adun jam'in yani almutaaddi ne ko ce al'adi mai wuce iyaka of course al'adi kan ɗauki ma'anar abu wanda yake normal amma a nan yaƙin masu wuce iyaka lokaci ya yi ko saura kenan kaga duk wanda wannan zamu shigo da matsalar kila a tasiri na gaba zamu mu taho da matsalar istimna'i auren hannu wasu suna surutu wai a ilimin child psychology a babu komai yaro sai da irin wannan kaza kaza la abin shaifana ko abin da ake so a shigo mutane da shi na ja'irci shi ilimin jima'i sex education kaza kaza jiya kun ji wani tambaya ana ko mutum zai je kafa ngo amma dole sai an ce da shi waɗanda za su ba su taimako sai in kun yadda kafin ba ku taimako to ku amince da za ku shigar da ilimin jima'i a matsayin component na abin da za ku yi falhazar alhazari wannan shine abin da ya sauka abin da muka fassara daidai Allah ba mu kura kurakuran mu Allah ya gafarta mana mu haɗu a tafsiri na gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انا ممكن اشوف